ته واترهوا رفق معصيتي واترهوا رفق معصيته من الأعناق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن لكل امرئ خاتمة ولكل حي نهاية فيا شقاء من كانت خاتمته إلى سوء إلى سوء وعذاب ويا سعادة من كان خاتمته إلى حدى وسواء وأتاه أمره وأتاه أمر الله وهو في تعظيم لله واستبشار وفي شوق لأن يلحق المتقين الأبرار والله جل وعلا يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي فحين حضرت معاذ بن جبل الوفاة رضي الله عنه قال اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لكرد الأنهار ولا لدرس الأشجار ولكن كنت أحب البقاء لمكابدة الليل الطويل ولزمع الحواجر في الحر الشديد ولمزاحمة العلماء بالرفق عند حيلة الذكر ولما نزل بمؤاوية بن أبي سفيان الموت رضي الله عنه قيل له ألا توسي فقال اللهم أقل الأثر واعف عن الزلع وتجاوز بحلمك عن جهل من لا يرجو غيرك فما وراءك مذهب وقال هو الموت لا من جاء من الموت والذي نحذر بعد الموت أجهى وأفز يقول بكر بن سليمان السواق دخلنا على مالك رضي الله عنه في الأشية التي قبض فيها فقلنا يا أبا عبد الله كيف تجد كيف تجدك قال كيف قال ما أدري ما أقول لكم إلا أنكم ستؤاينون غدا من الله ما لم يكن لكم فيه حساب قال فما برهنا حتى أكملنا ويقول عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهم الله لما حضرت أبي الوفاة جلست عنده فجعل يعرق ثم يفيق ثم يفتح عينيه ويقول بيده لا بعد لا بعد ثلاث مرات ففعل هذا مرة ثانية وثالثة فلما كان الثالثة قلت له يا أبتا إنك قلت كذا وكذا فقال ما تدري هذا إبليس قائم هذائي آد على أناملي يقول فتني يا أحمد وأقول لا بعد حتى أموت أيها الإخوة المؤمنون ما أحوج المرء وهو يعيش زمان الغربة لأن يتعرف على أسباب الثبات التي تثبته على دين الله حتى الممات ويتأكد ذلك إن فساد الزمان ونذرة الإخوة وضعف المعين وقلة الناس ولنعلم أن الهداية والثبات مردهما إلى القلب الذي هو أكثر الجوار تقلبا فعن, فعن المقدار بن الأسود رضي الله عنه قال لا أقول في رجل خيرا ولا شرا حتى أنظر ما يكتم له بعد شيء سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قيل وما سمعت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لقلب بن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استمعت قليا أخرجه أحمد وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما سمي القلب من تقلبه إن مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل الشجرة يقلبها الريح ظهرا لباطن أخرجه أحمد أخي المسلم وإليك بعد الأسباب التي تثبت على الحق وتجلب لك محبة الخلق ومن أهمها قبل أن أزيد بيانا أوضئها الاتسام بالكتاب والسنة فهما نور وضاء فهما نور وداء يهتدي به أول الباع وما فتئ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يدعو أمته للتمسك بهما والرجوع إليهما حتى وفاه اليقين وفي الحديث وقد تركتم فيكما لن تدلوا بعده إن اتصمتم به كتاب الله أخرجه مسلم وعن إرباد بن ساري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومهدسات الأمور فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أحمد وأبو داود فكلما كان التزام الأمة بالوحيين قويا كان ثباتها على الحق أقوى وكلما فجر القرآن واندرس السنة كان ذلك داء إلى الانحراف وبائسا للدلال ولا حول ولا قوة إلا بالله والجهل داء قاتل وشقاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني والله ما قال مرء متزحلق بسواهما إلا من الحضيان أمة القرآن ومن الأسباب ومن, ومن أسباب الثبات على دين الله الأول حسن النية وكمال الإخلاص في إعلاء كلمة الحق فلهذا حذر الله تعالى من مشابهة الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله فهؤلاء لما اعتمدوا على ربهم وأعجبوا بأنفسهم فهؤلاء لما لم يعتمدوا على ربهم وأعجبوا بأنفسهم الثانية الثاني استدامة الطاعة قال ربنا عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الثالث الدعاء والإلهاء على الله بالثبات فالدعاء يكون سببا للهداية أصلا ويكون علامة للثبات ثانيا والقلوب كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن وهي أوئية الهداية وبها تكون القوية الرابع ذكر الله تعالى وتأمل كيف قارن الله سبحانه وتعالى بين الذكر والثبات في آية واحدة فقال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الخامس عدم الاغترار بالباطل وكثرة المبتدين قال ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد الثالث التهلي بالأخلاق المؤينة على الثبات وفي مقدمتها الصبر والتقوى قال ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون السابع كثرة ذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن الثامن مساهبة الأخيار ومجالسة الصالحين فإن من أهم أسباب الثبات على دين الله تعالى الالتفاف حول العلماء الصالحين والدعاة الصالحين الذين يثبتون الناس حين الفتن ويؤمنونهم حين الخوف والرهب والرهبة أولئك مصابيح الدجى يحيي الله بهم القلوب العباد ويخلص بهم آخرين من الفساد ويتماسك على طريق القوم بسببهم أمم وأقوام كادوا أن يقعوا في الحرام والإجرام ولم يزل المسلمون يذكرون موقع الثبات في حياة أبي بكر وسائر الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين رضي الله عنه وتأمل ما قاله ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمهم الله وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وداقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله كله أن التاسع البعد عن مواطن الشبهات والفتن العاشر الدعوة إلى الله تعالى وبذل الجاري والنفيس في سبيل الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان أقول قولي أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah wanda ya dasa bishiyoyi na hikima a cikin zukatan magabatanmu sannan al'umma ta ci gaba da tsinkar wannan abin da suka bari a matsayin wasiyoyi wanda ya tsarkaka sannan ya taushi ina gode ma Allah godiya mai yawa mai daɗi mai albarka sannan ina mai samun tabbas cewa gode ma Allah makurarsa duk yadda wani zai yaba Allah subhanahu wata'ala ba zai iya kai ƙarshe ba ina shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake sannan kuma shaida wadda take kubutar da abin da na ƙudurce daga shirka da munafunci ina shaida cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawansa ne kuma manzansa ne wanda Allah madaukakin sarki yasa ya keta wato saman sammai bakwai aka yi iraji da shi a dare ɗaya ya ji ya dawo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga wannan annabin da mutanen gidansa da sahabbansa da matansa waɗanda ta gasgata gare su wajen biyayya gare su gare su san annabi sallallahu alaihi wasallama na haƙiƙa na gaske wanda babu ciwaciwa babu yaudara babu ha'inci a cikinsa da kuma begen annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga wannan annabin matuƙar magabata abin da suka rubuta na wasu a kan takardu ya ci gaba da wanzuwa a duniya sannan rayuka suka wa'azatti da waɗannan abu bayan haka ya ku mutane mu ji tsoron Allah domin jin tsoron Allah shi ne mafi alherin guzurin da ɗan adam zai riƙe wanda zai haɗu da shi ranar haɗuwa da inda kaji Allah ya faɗa a tala a Qur'ani to ba haɗuwa ba ce ta girma da arziki da ka ga da ɗan adam yake rayuwa a duniya ko da rayuwar bata ta kai masa daɗi ba to da an ce ga abin da kuma zai mutu da ga karce zai yi sai iya inda ƙarfinsa ya kare sannan yake haƙura ya mutu da aka Allah maɗaukakin sarki yace rafi'ud darajati zul arshi yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira Allah shi yake saukar da wahayi akan wanda ya daga dama daga cikin bayinsa don yawa mutane gargaɗi cewa akwai faranar haɗuwa ranar da za a zo a tsaya gaban Allah ba shan kunu ba barazana ba dangi ba nasaba ba alfarma sai abin da bahaushe ke cewa gaskiya da gaskiya malam ya sai malam sannan mu yi taka tsantsan da fushin Allah sannan mu yi watsi da abin da yake wato kulli ne na saban Allah daga wuyayenmu Allah madaukakin sarki ya ce mana mu ji tsoron sa sannan mu faɗi magana wacce ta dace wannan zai sa aikin mu yayi kyau sannan kuma ya gafarta mana zunuban mu wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rabo ta rabo mai girma Allah ka sa mana ciki lalle kowane mutum daga cikin mu ya kamata ya sani cewa yana da ƙarshe sannan kowane mai rai da ya fara rayuwar tana da ƙarshe don haka taɓewa ya tabbata ga wanda ya zamanto ƙarshensa bai yi kyau ba sannan kuma azaba ya biyu baya arziki ya tabbata ga wanda ya zamanto ƙarshensa shirya ne da kuma daidai Allah ka samu a wannan ɓangaren a zai zo masa daga wajen Allah na abin girmamawa da bishara a lokacin da yake cikin wato bege cewa zai haɗu da masu tsoron Allah manya-manyan bayi nagartattu yasa lokacin mutuwa Allah sai ce ya ayyatu hannafsul mutma'inna ya ce wannan rai wacce take ainihin wato mai natsuwa irji'i ila rabbika radiyatan mardiya ki kuma wajen ubangijin ki ba ki da matsala domin kina cikin yarda a yanzu kuma an yarda da kiran gaba da aka fada kuli fi ibadi ki shiga cikin bayina wada kuli jannati za ki shiga aljannata ya tabbata daga mu'azibi jabal lokacin da mutuwa ta halatto masa ya ce Allah ka sani ban kasance ina ƙin ko ina son sai na ci gaba da dawwama a duniya ba ko mai mai tuwar dare da wuni ko abin da ya shafi dasa bishiyoyi ba shi bane damuwa ta ya ce Allah ka sani ina son wanzuwa ne kawai a duniya da layl tawil dan gogayya da wahala da dare wanda yake mai tsawo wanda amfani suke da shi wajen bauta ma Allah da kuma kishi a lokacin da ake cikin garjin rana don yin azumi don samun lada a gurin Allah sannan ya ce da cinkoso da malamai na Allah wajen abin da ya shafi hilakus zikiri wanda asali wannan hilakus zikiri din don samu lokaci zan yi faɗan bayani malamai magabata asali in sun ce hilakus zikiri suna nufin duk majalisun da za a zauna a karantar da mutane halar da haram a alakanta su da Allah shi ne hilakus zikiri amma wasu sun zo sun jirkita wannan ma'anar sai suka ɗauka su zo su yi wani abu wanda ya kalafa wa sunnar manzan Allah ne hilakus zikira a gurin ba shi bane hilakus zikira asali a wajen malamin kuma wannan matsala zan samu lokaci zan yi cikakken bayani a kanta. yayin da mutuwa ya sauka ga Muawiya dan Abi Sufyan aka ce masa ba za ka yi wasiya ba sai ce Allah ina roƙonka Allah ka kan ka yafe mana tubatubun sannan ka yi afuwa akan kurakuran sannan ka kauda kai da haƙurinka akan rashin sanin wanda bai kaunaci wani wanda ba kai ba yace fa ma wara aka mazhabun dama in ba gurinka ba ai ba gurin zuwa sai yace ita ce mutuwar da babu gurin tsira yace mun kasance muna taka tsantsan da ita amma bayan mutuwa akwai abin da ya fi shi zama musiba kuma ya fi firgitarwa ita ce alkiyama abubakar bin suleiman sawaf yana cewa mun shiga wajen al'imama maliku a ranar da maliku ya koma zuwa ga Allah bayan da muka gai da shi muka ce masa ya ka samu kanka sai ce wallahi ban sani ba Abin da na sani kawai kuɗin nan za ku gani da idan ku gobe a wajen Allah abin duk da ba ku yi tsammanin za ku iya gani ba nan hisabin aikinku ya ce ba mu gushe ba daga wannan ranar har da muka kai shi kabari muka ainihin wato rufe shi al-imamu ahmad ɗansa abdullahi yana faɗa yana cewa lokacin da alamar mutuwa ta bujirowa babana biya zauna yana gumi sannan wani abu ya bujiro masa ya suma ya farka ya buɗe idansa sai muka ji yana faɗa hasu uku yana faɗa yana cewa la ba'adu la ba'adu uku lokacin da ya faɗi na ƙarshe sai ya ce masu ya ba, mai ya faru ne kake cewa labar sai ya ce mata dari wannan iblis ne ya zo ya tsaya daidai inda nake yana cizon hannu yana cewa ka kuɓa ce man ya kai ahmad ban samu sa'a a kanka ba ya ce ni kuma ina cewa wallahi ban kuɓa ce maka ba har sai in na mutu akan abin da nake kai na addini sannan na kuɓa ce maka wannan al'imamu ahmad imamu ahad sunnatu wal jama'a da haka me ya kai bukatuwar mutum yanzu yayin da mutane muke rayuwa a zamani na bakunta ta addini ta biyu wanda ni ya kama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace zai bi ta yadda take yadda mutanen farko suka samu matsala haka zai ta fuskantar matsala da mutane akan sababin da za su taimaka wa mutum wajen tabbata akan addini sannan ya karfafi lalacewar zamani wanda za su taimaki addini suka yi karanci suka yi rauni sannan mu cewa hidaya da kuma tabbatuwa akan addini dukkansu yana komawa ne zuwa ga zuciyar dan adam me ya kai kuwa zuciya saurin jujjuyawa an ce ma zuciya alqalbu ne saboda likasarati taqallubiha saboda yawan jujjuyawa da take Allah ya ce wani kallibu afidatahum wa absarahum kamalan yu'minu bihi awwala marra haka zamu dinga ainihin wato jujjuyawa dan adam yana da gaɓoɓi guda bakwai daidai da abin da Allah ya faɗa na jahannama cewa wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwa tana da kofofi guda bakwai gaba ta farko ita ce baki sannan gaba ta biyu ita ce ido sannan gaba ta uku ita ce kunne akwai gaba ta hudu su ne hannayen dan adam akwai gaba ta biyar su ne kafafun dan adam sannan gaba ta shida tana da alaƙa shine gabansa da kuma cikinsa sannan uwa ubansa ita ce zuciya ita ce wacce idan ta jaru duk sai ta jawo wa'annan gaɓoɓin zuwa ga abin da ya dace to shine miqdad yake cewa binin al-aswad yace wallahi ba zan faɗa akan wani mutum alheri ko sharri ba sai na kalli da mai zai cika bayan abin da ji annabi Muhammad ya faɗa aka ce mai kadi Ya ce na naji Manzan Allah yana cewa zuciyar ɗan adam ta fi tsananin jujjuyawa a kan cikin yadda aka saka ruwan zafi tana ainihin wato tafasa sannan yake cewa hadisin Abu Musa ashari an kira zuciya da zuciya ne saboda yawan zuciya wadda take da haka Manzan Allah ya ce cewa inna ma matsalin kalbi misalin zuciyar ɗan adam ka kamar rishatin kamar misalin gashin tsuntsu ne wanda aka rataya shi a jikin bishiya a lokacin da ake iska ka rataye gashin tsuntsu a jikin bishiya kaga za ka ta juya shi sai yadda hali to shi yasa sai ka ga mutum yanzu yanzu nan ciryen ciryen ana tafiya da shi gobe sai ka ga ya saki addini ya kuma wani abu saboda zuciyar babu tabbas sai ka nemi gudunmawa daga gurin Allah da haka yan uwa musulmi mutum yana iya rikon wasu daga cikin asbabu wanda za su tabbatar da shi akan gaskiya su jawo masa san Allah subhanahu Allah ta'ala ka so yana ciki riko da alqur'ani da sunnar Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda sune hasken da suke haskawa duk wani wanda yake ma'abucin hankali manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam bai gushe ba yana kiran al'ummarsa zuwa ga riko ga waɗannan da kuma a koma musu har mutuwa ta zo wa annabi annabi ya faɗa a cikin hadisi ya ce na tafi na ban muku ababen da in kuka yi riko da su ba za ku ɓace ba a hadisin musulun su ya ambaci littafin Allah wanda faɗar littafin Allah ko ba abinci sunna ba ya shiga ciki yayin da ya dama ya halatta a gurin malamai ai itilakin abu ɗaya ana nufin abubuwa guda biyu sannan hadisin irbadu da sariya annabi ya yi mana umarni cewa mu riƙe karantarwarsa da karantarwar halifofi shiryayyu mu yi riƙo da ita riko da ƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan fahimtar mutanen kirkin farko ɗaya ne daga cikin hanyar da Allah ke tsare mutum wajen tabbatuwa da addini da kuma kaucewa daga fadawa fitina al-imam Ƙayyam ya yi wata magana cikin littafin sanuniya cewa "Waljahalu, da'un ƙafil, jahilci da kake ganin sa cuta ce mai mugun kisa sai ya ce wa shifa'uhu amrani fi tarkib muttafiqani maganin da zai warkar da wanda kai daga wannan cutar a hada suke sai ya ce akwai nasu min alqur'ani aw min sunnati a samu magana tabbatacciya daga littafin Allah ko sunnar manzon Allah to dole sai an samu wa tabibu zaka alimul rabbani malamin da zai baka maganin ka sha ka warke sai an samu malami na Allah idan an samu wasu sun saka riga ta malanta amma malaman banza ne da maimakon su al'umma ƙara wargaza al'ummar za su shi yasa muna da malamai guda biyu akwai malamai magada annabawa akwai malamai magada arnan baya su annan baya suka gada ba annabawa suka gada ba don haka daga cikin asbab ɗin da suke taimaka maka ka samu sabati akan addini shine kyakkyawan niyya da cikakken ikhlasi wajen ƙoƙarin daga karman Allah subhanahu wata'ala duk yadda kake ganin kana da tarin jama'a da tarin mabiya da tarin waɗanda suke goyon bayan ka, Allah ya yi don dangane kada mai ceniya ga waɗanda za su fita daga gidajensu don su daga addinin Allah Allah ya ce musu wala kallari na kara domin diyarihim batsaran wa ri'a'an nasi kakku zamanto haka mu duba gani al'umma mafiya kirki mafi nagarta bayan annabin nan sune sahabban annabi Muhammad amma lokacin da aka tafi hunaini da suka yi ga suna da yawa da tattali a ranar da Allah ya ce wa yau mahunainin iz a'adabarku mu kasarar ku tuna ranar hunaini lokacin da kuke ganin kuna da tattali na yawa tattali na kayan makami da wannan ya sa kai kuke ganin ko saboda shi za ku ci nasara a ranar a tarihi a koyan da ba taɓa guduwa a gurin yaƙi ba amma a ranar sai da suka gudu da rigima ta taso to wannan shi ne abu na farko kyakkyawan niyya da kuma yin abin ka dan Allah ka ɗauki harkar addini kana yi to yana cikin abin da ke sawa ka ko kuskure ka samu Allah ba zai baka akan kuskuren ba sai ka dawo ka gyara kafin ka mutu galibi in ka gama cin ya ɗauko hanyar addini ya ji ya mutu akan wani abu ya sake ta to asali gaskiya akwai mummunan niyya ne akan abin akwai wanda dama Allah madaukakin sarki shi kadai ya sani abu na biyu akwai istidamatu ta'a ka yi ƙoƙari ka tsayin akan aikin ɗa'a ga Allah ko da ayyuka kaɗan ne ka ɗauke su ka tabbata a kansu ɗan adam lokacin da zai bar duniya ya koma zuwa ga Allah damuwarsa biyu ce damuwarsa ta farko me yake fuskanta a gaba damuwarsa ta biyu ne zai bari a baya da wannan damuwar ta mai za ka bari a baya da mai kake fuskanta a gaba Allah duka sai ya baka tabbas a kanta Ya ce innal ladina qalu rabbuna allah wanda suka ce Allah ne ubangijin sun mastaqamu sannan suka a akan tafarkin Allah Allah sai yace tatanazzalu alaihimul malaikatu lokacin da mala'iku za su sauka sai sun lallashe ka an baka haƙuri an ce maka Allah ta kafu wala ta hazan abinda kake fuskanta nan gaba kada ka ji tsoro baka da matsala ba matsalar ka iyalanka ba da wani abu naka da zaka bari to ka tsaya a kan tafarkin Allah ka ma Allah abin da ya dace lokacin da za ka bar duniya Allah ya ce a faɗa maka ba ka da damuwa in ka tafi Allah ta kafu wala hazalu can gaba ba ka da tsoro abin da za ka bari a baya ba ka da bakin ciki sanan wa abshuru bil jannati allati kuntum muna muku albashir da aljanna wacce aka yi muku ainihin wato alƙawarinta wannan yana ciki sana abu na uku shine addu'a wal ilha'u ala Allah bis sabati kai kanka ka dinga samun lokaci kana addu'a kuma ka naci ta wannan hanyar da na dauka na addini ina roƙon Allah ya bani tabbatuwa akan ta domin yin addu'a ɗaya ne daga cikin sababi na shiriya asali kamar yadda muka faɗa a baya zuciyar ɗan adam tana jujjuyawa shi yasa cikin addu'ar da muke karantawa kullum akwai rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Allah karka karkatar da zukatanmu bayan ka shirye mu sannan abu na hudu ambatan Allah subhanahu wata'ala zikirin Allah zamu ga cewa a aya guda daya Allah ya hada zikiri da sabati yace mana ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan in kun hadu da bangare na wanda ba musulmi za ku buga da su Allah sai ya ce fasbutu ku tabbata sannan wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun da haka mu muna yin zikiri duk wanda ya zai ce ba ma zikiri ƙatan makaryaci ne abinda ya kamata ka ce zikirin da shehin ka ya kawo shi ne ba mai da shi ba shi ne ba mai in ka faɗa haka ta yi daidai wannan sallar juma'a da muka zo yi Allah ya kira ta zikiri ya ce idza da salatu salati min yawmil juma'ati fas'au ila ila zikrillah to mun zo sallar juma'a mun watsi zikiri ce da nasin qur'ani wani makaryaci sai je ce ba mai da zikiri ba A'a ba mu yadda da zikirin da shehin ka ya kawo ma mu na manzan Allah muka yadda da shi in ka faɗa haka to wannan maganar da ka faɗa daidai ne amma in ka ce ba mu yadda da zikiri ba ka daba tun ka kai shiru to kai makaryaci ne kai maciyin amana ne abu na biyar rashin ruɗuwa da ɓanna da yawan waɗanda suke kan ɓannan duk yadda kaga duniya mabannata sun yawa ku kuce kan gaskiya ba ku da yawa kakka ruɗu da yawan maɓannata din wannan ba shi ne ma'aunin da Allah ke kallo shi yasa Allah sai ya ce wa annabi la yughurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad jujjuya waɗanda suke cikin garuruwa da yadda suke jin daɗi suke cikin harkoki na rayuwa Allah ya ce wa annabi kada ya dame ka saboda mata'un qalilun jin daɗi ne dan kadan ma ma'awahum jahannam wa bi'sal masir wannan yana ta kuma wani lokaci kana iya ganin waɗanda suke suna kan gaskiya waɗanda suke akasin gaskiyar sai kaga ba sa samun matsala amma wanda suke kan gaskiya su suke samun matsala su ne babu kuɗi a hannunsu su ne babu kaza a hannunsu su ne babu kaza a hannunsu wannan kada ya dame ka ita gaskiya sunanta gaskiya kuma duk yadda za a je a dawo Allah sai ya taimaki wanda suke kanta ƙarya kuma sunanta ƙarya duk yadda za ta kai fa amma zabadu fa yazhabu jufa'an wa amma ma yanfa'u an-nasa fa yamkusu fil ardi kun fa haka zai tafi abin da zai tabbata sannan abu na shida a gurguje yin kwalliya da ɗabi'u masu kyau wanda za su taimake ka wajen tabbatuwa akan addini akwai haƙuri da tsoron Allah Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru ku yi haƙuri ku zama masu juriya wa rabidu sannan ku zama to masu ribadi sannan ku tsoron Allah za mu ga ayoyi da dama idan Allah ya faɗi cewa za a kulla mana makirci akan addini sai ya rufe da abu sai ya ce mana wa in tasbiru wa tattaku idan kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah to la kai kaiduhum shay'a ba yadda za a yi makircin su ya muku wani abu wannan sallar juma'a da za a zo a yi hudu ba minti talatin, ko makamantan haka idan baka da haƙuri ba za ka iya tsayawa ba. wannan karatu da za a zo a yi wa'azi bayan magariba zuwa isha bayan yi awa ɗaya? in ba ka yi haƙuri ba za ka iya zama a gurin ba to shi yasa za mu ga cewa ba yadda za a yi mutumin da bai yi haƙuri ba a je lahira ya shiga aljanna bai yiwa shi yasa Allah ya ce jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim sai yace wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartu fa ni'ma uqbadda mutumin da ke makansa kirari cewa kowa ya san shi bai da haƙuri to wannan baka san cewa matsala bane kanka kake burma mahuka kuma bai kamata mutum ya zama haka ba abu na bakwai ‘yan uwa yawaita zikirin Allah da salati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ko da sallah tare da karatun ƙur'ani wanda ɗazu na yi program a gidan tv kai tsaye a kan dalilai guda bakwai da ya sa saboda su Allah maɗaukacin sarki ya saukar da alƙura'ani da muhimmancin karatun ƙur'ani a rayuwar ɗan adam sana abu na takwas shine yin abokantaka da mutanen kirki da zama da mutanen kirki ɗin larabawa suna ce faɗa min abokin ka zan faɗa maka ko kai waye to don haka suke cewa ka zama malami in baka zama malami ba to ya zaman to kana da alaka da waɗanda suka yi karatun in ba haka ba ko zaka tabe a dayara. da haka malamai suka ce yana daga cikin mafi muhimmancin sababin da ke sa ka tabbata akan addini shine kewaye kanka da alaka da mutanen kirki da kuma masu kira zuwa ga Allah na gaskiya wayanda za su tabbatar da kai lokacin da fitina ta taso sannan su yi maka jagoranci lokacin tsoro da firgici wayannan su ne fitilu na shari'a da su Allah yake raye zukatan mutane in ka tafi kissar karuna haka zaka gani lokacin da Allah ya ce fa kharaja ala qaumihi fi zinati sanda ya fito cikin kawa da kwalliya da shiga qala allazina yuriduna hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qaru kowa yace wai yoshi Allah wata mota in kana zaune ga ta wuce sai ka ɗauka abinci ake mata da safi sai wani yadda ki sai ce ka ya yi zuwan zomo duniya wallahi ya taho a guje zai koma a guje amma lokacin da aka samu malamai na kirki suka sanatar da su Allah suka ce masu wai lakum kuma lahi khairul liman amana wa amila salihan kai tu abin da ke gurin Allah ya fi wannan abin da kuke gani da bala'i ya taso Allah ya ce fa kasafna bihi wa bidarihi al-ard da muka kife karuna da dukiyarsa sai gashi wannan suke cewa qaruna zi innahu la zu hazin adim suna cewa laula an manna Allahu alaina da kasafa bina ba dan Allah ya mana baiwa da wannan suka san addini ba sun mana bayani kan murdu da yanzu duk bala'in da kife da ƙaruna da mu za a hada a kife wannan yana ciki zama da mutanen kirki shi yasa malamai suka ce kana gane wannan rasiki ne a ilimi lokacin da fitina ta taso amma akwai wanda duk abin da ya taso da su ake taɓawa? shi'a ta fito an taba da shi tatsini ta fito an taba da shi dariqa ta fito an taba da shi wani bala'i ya fito an taba da shi to wannan ba a kiran sa arrasi boko haram ta fito an taba da shi a'a arrasiku fil ilmi wanda shine yake tabbata akan halin gaskiya din yadda guguwa za ta kada ba yadda za a iya kada daga abin da yake kai dan haka na abubakar ya ba da babban misali lokacin da annabi ya koma zuwa ga Allah kashe-kashe na larabawa da suka yi ridda suka bar addinin musulunci na Aisha ta ce wallahi musiba ta sauka ga babana musibar da inda akan fangalalan dutse ta sauka sai ta da dutsen ga wa'annan sun yi ridda ga wata gawancin sun ce ba za su ba da zakka ma ga shi da annabiyar shirya ya ce za ka tafi yakin motar ƙarƙashin usama ta ɗan zai da a lokacin ake bada shawara kar ya bari rundunar ta fita ya ya rantsi da allah shi ibn abi quhafa ba zai iya warware abin da annabi ya kulla da hannunsa ba yace wallahi in za ta kai ana kannuka na kawo hari garin Madina a ja iyayen mu'mine a ƙasa matan annabi Muhammad Ya yace wallahi wannan rindana sai ta fi tafi ba za ta tsaya ba haka sai na Abubakar cikin shekara biyu duk fitinan da ta taso sai da ya murkushe ta kafin ya koma zuwa ga Allah wayannan su ne wanda ake kiransu wayanda suke tabbatattu a ilimi da haka al-imam al-qayyim yana faɗa yana cewa mun kasance idan tsoro ya mana tsanani muka yi tazace-zacen abubuwa marasa kyau ƙasa ce mana ainihin wato kunci an kama malamin su ibn taymiya an kulle a kurkuku yace idan matsaloli na ilimi suka rikici a cikin gari ana mana barazana a matsayin mu na ɗaliban ibn taymiya yace fa ma huwa illa an narahu da mun zo mun ga shekul islam ibn taymiya a kurkuku muka saurari maganganun shi muka faɗa masa ga abin da yake tafiya da ya mana bayani ya ce sai mu ji cewa halin da muke ciki na damuwa ya ainihin wato tafi to wannan yana ciki sana abu na tara wanda kusan shi ne na ƙarshe ka nisanci guraren da ka san akwai shubuha da fitintunu cutar da ke damun ɗan adam cuta ce dama biyu daga cuta ta shubuha sai cuta ta sha'awa to cuta ta shubuha ta fi matsala a kan cuta ta ainihin wato sha'awa duk wanda kaga ya saki addinin musulunci ya koma wani addini ya samu cuta ta shubha in kaga mutum yana ahlus sunna ya saki sunna ya koma dan bid'a ko ya koma baina baina kun kasa gane kai shi ba ahlus sunna ba gashi nan dai gashi nan dai ya samu cuta ta shubha wayannan sune abu na ƙarshe shine kai kokari ka bada wato yin kiran zuwa ga Allah da kuma ba da abin da yake mai tsada ne wajen kariya ga addinin Allah to wajen da a wannan kuma kowa ya duba ya gani akwai waɗanda yanzu su shugaba ba sa nan sun fita sun bagari sun tafi da'awa to in ya zamanto ko dai kai kai da'awar ko ya zamanto kana ba da gudunmawa don a yi da'awar da wanda zai ba da gudunmawa a yi da'awa da waɗanda za su fita su je su yi da'awar dukkansu matsayinsa a gurin Allah to wani ba zai yi da'awar ba ba zai ba da gudunmawa a yi da arwa kuma ku da kuka tashi za ku kira mutane zuwa ga Allah su ya kulla muku shari ya kamata in kana musulmi ka ji tsoron Allah Allah maɗaukacin sarki ka zaunar da kasashen mu lafiya wayannan fitintunu da suke tasowa nan da kan Allah kai mana maganin su Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da' ad-din muminin al المؤمنين fi في makanin مكان برحمتك يا arhamar rahimin قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله

a daidaita sahu da kyau a haɗa kafaɗa. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين